سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لو قال الله ان يبيض رمضان شكرة الاولى الاولى 30 تقص من دليل الى 20 تقص ووتر بيار شكرة الاولى شابقين باذن الله لا متاشي آية تدليل وقوع تشوف سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون نعم الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين لا يؤمنون حقيقة وأن بس إيماني بآيات الله دعايهم الله لا يهديهم الله الله بذي شريد السورة ولهم عذاب أليم عذاب من الذين كما تتبتع كنسوا a nan ana nufin waɗanda ana karanta musu ayoyin Allah ko suna kaucewa suna ƙin ji suna shagala ga barin waɗannan ayoyi to ga alama Allah bai nufi su da imani ba don ku Allah bai nufi su da imani ba kenan ba za su shirya ba duk wa'azin da za a yi musu ba za su taɓa ji ba ba za su taɓa shirya ba amma ba yana nufin kwata-kwata cewa ba za su shirya ba a in ya zama ɗabi'a su ana yi yau da kullum yau da kullum ba sa ji to me yake nunawa alama cewa ba waɗanda za su zama shiryayye ba ne don wanda zai zama shiryayye aka yi ɗaya biyu uku watakila hankalinsa sai dawo zuwa abin da ake kiransa zuwa gare shi ce inna ma yaftar na layi unu na bi ayati alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wadanda ba za su imani da ayoyin Allah ba inna ma sune kadai yaftaril kadiba suke kirkirar ƙarya su danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wataala min al-kafarati daga kafirai wal mulhidina da mulhidai wanda suka wa hanya al-ma'rufina bil kadhibi 'inda an-nas wanda an san su dama da ƙarya a wurin mutane war rasul an san su kuma da karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ala waɗannan su ne suke kirkirar karya su danganta ta zuwa ga Allah ko zuwa ga annabin Allah domin sakamakonsu ba'ulayi ga waɗannan humul kadibun su ne waɗanda suke makaryata wato alama ta karya ta tabbata a tare da su idan suna karya yau da kullum yau da kullum to alama ne ba za a aminta ba cewa za su iya karya ga Allah za su iya karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa bisa tsarin malaman hadisi wanda aka san shi da karya a maganganun mutane ba a karɓar hadisinsa ba a karɓar hadisinsa saboda tun da mutane yana karya to ba za a aminta ba cewa wata ran ba zai iya yin karya ga Allah to haka nan su ma waɗanda suna ɗabi'a su ita ce yin ƙarya yau da kullum to alama su ne ma waɗanda ba za su yi imani da Allah ainihin kuma sakamakon su zai zama ainihin ba su da rabu sakamakon su zai zama azaba ce mai raɗi gobe alkiyama من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من كفر بالله wanda ya kafircewa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa domin sakamakonsa sai bar sakamakon sai can gaba zai gaya mana sakamakon wannan ayat tana da alaka da faɗinsa subhanahu wata'ala a baya da cewa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware rantsarantse bayan karfafa ta to yana daga cikin kar ku warware imanin ku bayan kun kulla shi to shine anan yace wanda ya kafarta Allah bayan imani yayi ridda kenan to sakamakonsa gashi can za a gaya mana yace fa alaihim ghadabun min Allah walahun azabun azim fushi na Allah ya tabbata a kansu azaba mai raɗaɗi ita azaba mai girma mata hukansu yace illa man ukriha sai dai wanda aka yi watilas ya faɗi kalma ta kafirci amma wa mutu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana cike da imani to wannan ba zai zama yana cikin waɗancan ba walakin man shara'a bil kufri sadran sai ne wanda ya buɗe ƙirjinsa da kafirci dama zuciyar akwai ƙulle na kafirci ma'ana an masa tilas kuma ya ƙulle kafircin a cikin ransa bai zama iya baki ba ne kawai har zuciyar kalma al'amarin kafarsu ya tafi haƙi zuwa cikin zuciyarsa waɗannan sai ma su ma fa alaihi wa ghadab min Allah fushi na Allah ya hau kansu wa lahu azabun azim azaba mai girma ta tabbata gare su wannan ya sauka dangane da waɗanda ake wa tilas idan suka samu kansu a hannun kafirai aka ce sai sun furta kalma ta kafirci to yanzu sa furta kalma ta kafirci ko ba za su furta ba jamhurin malamai suka tafi akan cewa su furta kalma ta kafirci in ya zama mai in ya zama zuciya su tana cike da imani wasu suka ce e su furta kalma ta kafirci amma su yi jirwaye da kaman wanka su yi jirwaye da kaman wanka aka ce sai ka ce ka kafurta to sai mutum ya hango wani wata bishiya ko wani gini da yake kusa da gurin sai ce na kafurce masa sa'adin nan yana mai yana nuni zuwa wata bishiya ko wani gini wanda yake kusa da shi amma zuciyarsa tana mai tana cike da imani wasu suka ce a ko bai jirwaye da kamar wanka ba ma a imaninsa mai yana illa hassan albasari hassan albasari shi ne ke ganin a lalle ya tsaya ya dage ya jajirce kada ya faɗi wannan kalmar ta kafarci duk abin da zai same shi ya same shi in kuwa ba haka ba to ya fita daga musulunci kuma matarsa ainihin tasaku a gani ko ma'ana duk hukunci na kafiri ya hau kansa ba za a gaje shi ba idan yayansa musulmi ne ba za su gaje shi ba a ainihin shi ma ba zai gaje su ba amma aka ce malamai suka ce a wannan aya amsa ce akan wannan ra'ayi na hassan albasir domin gashi an ce illa man ukuriya wa qalbuhu mutma'innun bil sai wanda aka yi tilas to ya furta amma qalbuhu zuciyarsa ta zama mai mutma'innun bil imanin ta nutsu da imani to wannan ya shafi fada kawai ko ko har aiki malamai suka ce a wannan a wajen fada ne amma inda ya aiki aka ce na kafirci to wannan kada aka ce ga gunki zo ka da kai masa sajada wannan kada yi masa sajada kada yadda ainihin yi masa sajada sai dai in ce aka ce ne na imani da shi misali sai ce ya imani da shi amma shi din a zuciya sai yana nufin mai Allah su kuwa suna ganin wannan gunkin shi yake nufi ba wannan shi ne amma inda a aikace ne suka ce wannan ba zai zo ya kafin cewa Allah wasu wa wata'ala ta hanyar misali a ce ya sajida ga abin da yake gunki ko wani Allah subhanahu wata wata'ala, wani abu da ya karfafi wannan ra'ayi na malamai dangane da abu na furta kalma ta kafurta amma zuciya tana cike da imani shine kissar ammar bin yasir lokacin da mashirkai suka kama shi suka masa azaba suka wahalar da shi na hatta qarabahum fi ba'd ma wani har ya kusance cikin abin da suka nufi yayi kashe ka zalika da nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karar haka zuwa ga annabi ce ga sun matsanta mu sun matsanta mu sun mun azaba har sai da na furta ta wato ya furta karma kafirci shi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ce kaifa tajidu qalbaka lokacin da ka furta kalmar kafirci ne ya kake jin zuciyarka sai ce innan bil iman zuciyata tana nitse da imani qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in aadu fa'ud gobe ma in sa sake takura ma to sake faɗa ɗin sake faɗa wannan kalmar ta kafirci matuƙar zuciyarka tana cike da ainihin imani to an ce akan wannan ne wannan aya ta sauka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa kan haka ne yace ittafaqal ulama ala anna annal al mukrah ala al kufr yajuzu lahu an yuwaliya ibqa'an limahajjati wanda ainihin aka yi tilas a kan kafurci to ya furta kalmar kafurcin don ya samu ya kukuta bai san me zai na ibada ba da kuma amfanar da shi amfanuwa da shi da musulmi za su yi nan gaba to ya furta ɗin amma ya zama zuciyarsa tana mai tana cike da imani sai dai in yana da ƙarfin imanin da zai jure ta wannan kamar yadda bilal bilal ana ta azabtar da shi sai ya ce Allah ne sai ya yi imani da lata da uzza da manata da thalithatul ukhra amma shi faɗi ke ahadun ahad ahadun ahad har ya kai baya iya furtawa amma yana nuni da hannu gashi yana an sa shi a rairayi mai zafi an kawo dutse mai zafi an ɗora masa ana azartar da shi aka ta hanyar zunguri da menene amma nuni yake da hannu ahad ahad tun baya iya faɗa a tun yana iya faɗa har yanzu ainihin baya iya wannan shi ne yana daga cikin hujjan malamai cewa ya yi haka ainihin in ya so ya fita da ransa domin ya je ci gaba da bautar Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai ya jawo magana ma a kan mutumin da aka yi wa tilas a wasu abubuwa kamar wanda aka yi wa tilas a bisa kashe wani shi ya kashe shi ko ba zai kashe shi ba ko da aka yi wa tilas ya saki matarsa ko da aka yi wa tilas ya yantar da bawansa ko da aka yi wa ainihin tilas a dangane da abubuwa dai daban-daban wanda za a sa mutum a gaba a ce sai ya yi to ya ko ba ya yi ba kuma wannan abin ya zartu ko bai zartu ba wannan ne malamai yau suka tafi da kan maganganu daban-daban misali dangane da wanda aka tilasta ya kashe wani A ajma'ul ulama malamai suka haɗu ala anna man ukriya ala gairi ne aka ci maka aka masa tilas cewa sai ya kashe wani aka bashi wanda aka ce sai ya harbe shi ko ka sai ya soke shi aka ce la yajuzu lahu al-qidamu ala qatl anan mai halatta ainihin ya tunkari kashe wannan mutumin kowanne Walin ta haki hurmatihi bi jaladin kai hakke ta alfarmasawa da duka bai halatta ba ballantana nama, ainihin da kashe shi Wai yasbiru bala albala ya hakuri a bisa wannan bala'in da ya same shi na azaba a walawa wala yallahu an na nafsahu bi ghairi ya halatta ya fansar da kansa ga wani ba wa yas'alu Allah al'adata fid duniya wa akhirah ta roƙon Allah samun lafiya duniya da lafiya ba wata a mutum tilas ke na a kan an yi tilas da gaure da juriya ya haƙuri da wannan azabar da musibar ainihin da za a yi masa haka na suke magana dangane da wanda aka ce ya saki matarsa kan tilas ko ya ‘yantar da bawansa kan tilas imamu shafi da wani suka ce layin zama mace a nan ko ya ce ya sake ta mace sako ba ko ya ce ya ‘yantar da bawan nasa to shi ma bai sako wannan tilas din ba za ta sa wannan abin ainihin ya zarta ba yana daga dalilin sa nan innamal al'amalu bin niyyat ayyuka masu tabbata ne da niyya to da bai yi niyya ba ko ya furta ma ainihin sakin bai zartu ba kuma 'yan tawwa ma mace zartu don ya zuwa cikin mamun buhari ibn abbas ne faɗa fi mai yi sun su bai kalli barayi su zo su mutum su ce ya zaki matarsa ko wasu da suke son su samo wa matar wani su turo su isa dole mun sai ya sake ta ha imamu shafi ce fa laysa bi talaqin laysa bi wannan sakin ba kawai ba ba za a ɗauke shi a matsayin saki haka ibn amma da ibn anayin ah, zubair abdullahi zubair da sha'ani da hasan duk sun tafi imam sha'abi ya ce in akra'ahu an-nusus fa laysa bi talaq idan da farai za rasa mutum su ce sai ya saki matarsa to fa laysa bi talaq wannan ba saki ba amma wa in akra'ahu sultan fa huwa talaq idan ko sarki ne ya da shi saboda wani maslaha da gani a cikin zamantakewarsu to wannan saki sai tuna alƙali ya iya sakin matar mutum idan akwai wata maslaha zaman nasu ya ki daɗi ko shi yana cutar da ita ba nan ya sake ta tasa amma wasu kawai ba wa hukuma ba su tilasti mutum su ce sake matansa wannan ko ya yi mata ko ya sakin ainihin sakin biyu ba da suka yi magana cinikin wanda aka tilasta aka ce dole ya sayarwa da wani abinsa aka zazzare na ido aka ce sa hannu ka sayar masa misali to shi ya yi ko mai ba sai aka ce yana da hali guda biyu an yi bi amalahu bi haqqin wajaba alayhi kadhalika madin sa'idu zuwa a fiye inda al-fuqaha idan ya sai masa malahu fi haqqin abin da yake wancan ɗin yana da haƙƙi da wanda aka ce tilas din a sayar masa yana da haƙƙi na a sayar masa wannan suke dama ya cancanta maka ya ka ba ko amma in ba shi da haƙƙi ba wannan ko an kula cinikin ne ba haka haka sake ba za a ce a tilasti mutum sai ya sai da abin da yake kayan sau kowa ne ta hali dole ni za ka sau nisa koda magana shifa'a magana shifa'a ma ta shigo a nan wuri ne na guda sai aka raba ko aka fita masa da nasa kana da yanci ka sai da kayanka ga wanda ainihin ka gada ma sai dai akwai haifin makotaka na ko mu ce kyautatawa ta mamataka ka sanar da waɗanda suke kusa cewa a zai sai da wannan ko akwai ma bukata in suna da bukata sai amma idan wanda ne da ya sa ka siyar da abunka wannan ba mai zuwa wa ya ce dole ne za a siyar bari ba za ta sa ka dole ainihin ka siyar masa ba ko kuma saboda shi a ɓata cinikin da ke da farko wannan ba zai yi dai kawai kyautatawa ta zamantakewa wannan ka ainihin ka sanar da su ko za a samu wani wanda yake da bukata wanda yake da ba shi da haƙƙi wannan ba za a yi wancan tilas ko an yi masa tilas ma wannan tilas ɗin ba ta tasiri ba wannan cinikin ainihin bai kullu ba shi ne aka zo da matawar malar sunanun aka ce قال سرور أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المخرج على الظلم والجور la ya ce mutanen malikiya ce da mutanen iraq su a ainihin hanafiya sun haɗu a kan cewa cinikin wanda aka yi wa tilas a bisa zalunci wanda bai halatta ba ko an masa tilas ma ainihin da yi ba haka na malam mutari da ce wa man kana min al ya alama halal mukrahi fa innahu zalimun lima a min rafiqihi wa urubihi wanda ya zama yana daga cikin masu saya ya alama halin mukurai ya san halin wanda aka tilasta din to fa inna zalim zai biya idan ya mushtari ghayru alimin bi zulmi idan wanda ya san bai san zalunci sa duk wannan da nuni ne akan cewa idan aka mutum tilas akan ciniki dole sai da amsa ga wani wannan cinikin mai kullu ba domin mallakarsa yana da yanci ya saboda wanda yake so kayansa wa amma ni kawun mukra sai kuma wanda aka yi wa tilas cewa sai ka aure ta eh, a cece ne na aure ta tilas ta ko ƙara sonon sonon ya ce ma a sauna a layi ƙalibin kayan kurai wani mukura hati malamun suna ga akan ba ta auren wanda aka yi wa tilas da wacce ita ma aka yi mata tilas ba fata wannan ba faƙaru suka ce la ya juzul a alai tsaya akan wannan auren mai halatta da annabi wala min aqid auren ma bai kullu ba Muhammad bin Sulu ya ce wa jaza alal iraq nikah al Ana hanafiya ne kawai suka halatta auren wanda aka tilasta wa suka ce law ukriya ala an yakam ra'atan bi asharati ala dirham wa sadaqu mithlaha alfu dirham annan nikaha jaiz وتلزمه العلم ويبطل الفضل wato da za a ce a tilasti mutum a kan yawon wata mace da dirhami dubu goma alhali ta ana ba da dirhami dubu ne misali su kuma aka ce sai dubu goma ba ku ce wannan auren ya yi aldubun yanzu ta lazance masa amma ragowar kuma wannan sai a kwata ta duk waɗannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ake mutum tilas haka nan wato tilasta mutum a kan zina don aka yi masa tilas wannan haji ba zai hau kansa wanda ya fara yau a nan masibun da aka yi gurare wanda ba ta kira a wanda za a zuwa sashi tilas ya yi lalata saboda an tsira shi da gundumogi da kaza wannan ba haddi a kansa ko da shari'a ta kama shi wannan ba za a yi masa ba saboda ne saboda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman gurare ne daban-daban da ake mutum tilas matukar ba abu ne da yake daga hukuma ba kuma abin da ya cancanta a yi masa tilas to ko an masa tilas wannan tilas din ba ta yi ba ba za a yi aiki da ita na ita illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta sai suna cikin cike da imani lakin mai shara da kufri sadran wanda ya wuri kirjinsa da kafirci shi ma waye yadda har zuciyarsa ya karfi kafirci to fa alaihim ghadabun min Allah fushi na Allah ya hau kansu ala ma'adamun azim azaba mai rarrace ta fata gare su abinda yasa shine ce zalika abinda yasa haka bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah da anan sun fifita rayuwar duniya a ta lahira da a ce bai fifita rayuwar duniya a ta lahira wa da zuciyarsa ba za ta nutsu da kafirci sai zama iya baki ne kawai wannan Allah la ya hadi alqawmal kafirin Allah bai shirya da mutanen da suke kafiri ana nufin waɗanda Allah dama ya rubuta musu kafirci to din yadda za a yi ba za su shirya wani wa'azi wani gargadi wani kaza ba zai shirya da su ba amma wanda suke Allah ya rubuta musu shari'a ko da sun kaucewa hanya ana nan ana nan to za su dawo kan hanya kamar sun rikice ne to da an faɗakar da su sai kuma su dawo hankali sai su dawo ainihin kan hanya amma wanda Allah ya bai rubuta musu shari'a ba to wannan har abada zai ci gaba da zama a cikin wannan hali na bata da kafarci ba zai taɓa dawowa ya zuwa hanyar shari'a shi sa nan ya ce ula'ika waɗannan da aka faɗa haka aka ce allah bai shirya kafirai ula'ika ladina taba allahu ala qulubi su ne wani allah ya yi muke zuciya ta rufe rub ba za imani ba zai taɓa shiga cikinta wasam'ihim allah ya ainihin rufe kunnan nasu ba za su taɓa jin abu na siriya su shirya da shi ba wa salim Allah ya rufe ganinsu ba sa ga ba haske na ainihin shirya tare da su wanda zai dora su akan hanya wurin ya rufe idan ya rufe rub su ne wanda Allah wata ala ya sifata su a cikin suratul baqara farko farkon ta ita summun bukun, ra'ayun fahum la yusu waɗannan su ne masu dama Allah ya yi su haka ba rabo tare da su Suna haka duk wani abu da za a yi na shirya ba za su taba ainihin shirya da ce wa ula'ika waɗannan masu wannan sifa humul fasiqun su ne waɗanda suke humul ghafilun su ne rafkanannu ainihin gabarin shirya rafkanannu duk abin da ake hankalinsu ya kawo kai tun ana nuna na nunawa hannun ana nuna musu ku gani da shi kuna gani idan ba zai kai kai ana bayani kunnan ba zai kai kai ba saboda saboda gafala gafala ta su ainihin ta yi nisa ba za su taɓa ji ba ba za su taɓa gani ba ba za su taɓa kuma ainihin hakalta ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga irin waɗanda na jarama babu kokonto annahu su waɗannan humul khasirun su ne masu hasara fil akhirati amilallahi tunda sun ki ji sun ki gani sun ki hankalta da ba shakka a lahira ta uku ne su ba za su taba ainihin gani su hankalta ba ba su taba ji ainihin ba za su taba gani su gane ba za su taba ji ainihin su su fahimci abin da ake kiran su zuwa gare shi ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنة حقيقة أبنجينك للذين هاجروا ولنده اسكي هجرة من بعد ما فتنوا بايا أن جربيسوا irin irin su sahibar rumi eh, an jarrabe su to wasu wasu iya jurewa ba kamar magana ammar da muka yi aga karshe bai iya jurewa ba da jarrabar da aka yi masa sai fi takalmar kalmar kafirci to sai kuma suka yi hijira to kaga hijira ainihin daraja ce babba duk abinda ya biyo yi zo kafin hijira an yafe mutum sun majahadu sannan suka jihadi kuma ƙari kenan a kan hijirar wasabaru kuma suka yi haƙuri da ainihin a kan jihadin nan da duk shauran ayyuka na musulunci to ina rabbaka haƙiƙa ka min ba'adiha bayan wancan jarrabar da aka yi musu laghafurun wallahi mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jinkai ranar an faɗi faralar waɗancan da aka jarraba sakamakon hijira da suka sai zama hijiran nan ta ba su wata daraja jihadi ya ba su wata daraja naka duk abin da suka yi na wancan furta kalma ta kafurci yanzu duk an yafe musu shi ba za a taɓa waiwayensa ba ba za a taɓa kuma ainihin kama su da shi ba saboda daraja ta hijira da daraja ta ainihin wato jihadi da suka fi sabilillah dama kuma an ce ba komai ko an ce illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman to an ce ba komai sai kuma suka kara da hijira suka kara da jihadi to wannan hakika wani ya dada be musu irin waɗancan abubuwa da suka furta na kalma na kafirci na'am يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون نعم الله سبحانه وتعالى هنا قيامنا تكون آية رانا الدقوة زي جدا كنسا با ون ون زي كاما أوكي ba lauya domin zai zo ya lauya wa magana don ya kare ka babu a wani rana kai za ka kare kanka da kanka shi ne ce yau mata a ce kullu nafsi ka tuna mana uzkur ka tuna yau ma ranar da ta a ce kullu nafsi kowace rai za ta zo tujadilu an ha, tana yin kariya ga kanta ga abin da ta aikata me yasa kika yi kaza ita za ta ba da hansa me yasa baki kaza ba ita za ta ba hansa akwai wani wanda zai zo ce a ah, wallahi ina nan san da bai kazan nan ba babu wanda zai ce a ah, ai dalilin da ai nima na gani sannan ba shi da lafiya ah, a ni kaza babu kowa shi ke amsa al'amuransa baki ɗaya na kayi me sa ko ban yi ba me sa ba kai ba kowa shi zai amsa kansa wa tuwaffa kullu nafsin ma kasab ma amilat a ranar za a cika kowace rai abin da ta aikata wahum la yuzlamuna ba za a tauye su da komai ba komai kankanta abin da kai na alkhairi za ka dauki komai kankanta abin da mutum yana sharri zai gani sai dai rangwame na ubangiji zai iya sai a kau da kai gabar sharri amma alkhairu kuma a kaurara shi a ninka ma shi yawa wannan rana shi ne Allah ya ce wai na fihi ilawa ku tuna ranar da za ku koma fa zuwa ga Allah kina a duniya duk abin da kake yi ka dinga yi kana taka tsantsa ku tuna ranar da za ku koma zuwa ga Allah wa yawma na fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata abin da ta tsoro komai kankantarsa komai yawansa shine can yake ba man amal mithqala dharratin khairan yara wa man amal mithqala dharratin sharran yara kana ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a jingina ta zuwa abin da ta yi Idan haka kullum ka dinga jin ya zan yi da kaina in na tsaya ga ubangiji aka ce me yasa kai kaza ka tana da ansa me yasa ba kai kaza ba ka tana da ansa to kullum ka dinga ji cewa fa ni ne zan yi wa kaina lauyanci ni ne zan kare kaina abin da zan iya kare ni ne zan ba wa kaina ni ne zan amsa wa kaina tambayoyin da za yi mata Wani yana nuna mai istiklaliyatul insan bi amali mutum shi yake tsayuwa da aikin kansa mutum da za ka tsaya da aikin kanka ba batun na gawa na yi nima na yi don ba hujja domin an tashi kai kaɗi za a yi wa tambaya a ranar ba ka san ma ina yake balance na ka shi da ta a ne na daga yana yi nima bara ne don haka duk abin da za ka yi ka zama kayi shi a bisa ainihin hujja ko wannan ba wai mu kara ba ba annabawa ba waliyai ba ba annabawa ba har mursalai a har ulul azumi kowa shi zai ansa wa kansa tambayar da za a yi masa duk abin da aka fitar masa shi zai ba kansa ansa da kansa wata rana umar bin al-khattab ya ce wa da ka'ab ka'ab bin malik ya ce khawifuna hayyijina tsoratar da mu motsa mu mana faƙala ya amiral mumini sai ka'ab ce amiral mumini wallazi nafsi biye da hi ce na rantse da wanda numfashi na take hannunsa lawa faita yau malkiyamata bi mitila amali na nabiyan da za ka je alkiyama da irin aikin annabi saba'in la'atata alaika taratun ce wallahi wani yanayi na firgici da razani sai ya zo ma la illa nafsak zama ba ka jin kowa sai kanka ya za ka ka tserar da kanka da za ka je wa lahira da aikin annabi saba'in su to sai firgici da razani da wani hali na gumurru ya zo ma cewa kawai kai kana yin nafsi nafsi ya zan samu raina ta tsira ita wa inna li jahannama zafara jahannama tana da wani zabura la yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun muntakhabun ba wani mala'ika abun kusantawa irin jibrilu irin mika'il irin israfil ko wani annabi wanda yake abun zaba illa wa qa'adatin ala rukubatai idan wuta ta yi wannan zabura to babu wani mala'ika abin kusantawa zuwa ga Allah ko annabi wanda yake zaɓaɓɓen Allah idan wuta ta yi wannan barazanar da wannan zabarar sai ya durkusa a kan gwiwarsa yana tunanin ina mafuta ina mafaka ina matsira ice hatta ibrahim al-khalil har ibrahim al-khalil la yudili bil hulla zai kusanta zuwa ga ubangiji cikin ainihin wato kusanta zuwa ga ubangiji kai koli ce ya rabbi ana khaliluka ce ni ne daɗayinka. amma la as'aluka al-yawma illa nafsi yau ba na roƙonka kowa sai kaina ba na tambayarka kowa sai kaina ubangiji ya zan yi tsirar da ita ce to wannan sai na musallar labarai. wasallam wanda a sannan yake tunanin al'ummar su kawai ja qala ya ka'ab aina tajidu zalika fi kitabillah wannan labari ne kaman koko ka same shi ne daga littafin Allah yace aina same shi ne daga littafin Allah yace gashi a littafin Allah Allah subhanahu wataala yana cewa yawma ta'ti kullu sun tujadilu an nafsiha ka tuna ranar da kowace rai za ta zo ita take kare kanta da kanta idan Allah ce kullu nafsi idan kowa ya shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine anan yake me yake cewa ummati ummati ummati ummata ummata amma kowace rai kawai ta kanta ta gashi ibrahim al-khalil fara ɗayan Allah yana cewa ba na tambaye ka ko abin sai kai kuma mu daga sai ne gyara Allah Allah ba mu kyau ba mu kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un كما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ko cire za a cika mata abin da ta aikata haka kakka yadda wai wani ne zai saka ko wani ne zai ja ka ko wani ne zai rudar da kai a da abin da za ka yi ka yi shi mai bisa hujja ka san me kake نعم هم لا يزلمون بدا ظالم تشك كوموا ولا يزلم ربك احدا وينك باي ظالم تقوا نعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم الله وضرب الله مثلا قريه Allah ya saba misali da wani birni kanat aminatan wannan birnin ta zama cikin aminci inna tana zama cikin nutsuwa ga aminci ba tsoro ba yaƙi ba fitincinu ba tashin hankali ga nutsuwa saboda zai fassara mana ma'anan nutsuwar abinda yake jawo nutsuwa me yasa ta zama cikin nutsuwa yace ya tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ta ko ina ragadan yalwatacce arzikin ba ya kuntatacce ba a dai samu a taba dai ko kamar yadda da yawa ake rayuwa yanzu a dai samu da ya taba abin da za a kai baki ne ciki ne dan samu abin da zai za a saka ba abin da ake a dai samu na kaiwa bakin salati a ragadan arzikin yalwatacce komai take so cikin yalwa da wadata da wadaƙa abinci ne matsuguni ne abin hawa ne kayan jin daɗi ne komai a yalwace a kafarar biyanin milla tare da wannan arzikin da allah ya da kwanciyar hankali da allah ya bata sai kuma ta kafar cewa nemomin allah sakamakon wannan kafircin fa adaqaha Allahu Libasar, juwa Allah ya dandana mata tifa ta yunwa wal da tsoro mima ya yasna'un da sababin abin da suke aikatawa na laifuka Libasar ju' tifa ta yunwa yunwa tana da tifa eh na tana da tifa wanda yake cikin wa ka dube shi a za kashin nan ka ya ya bulluso a gani ko idansa ya yi zuru-zuru watakila maganarsa can ciki watakila yana tafiya daga kai daga kai to yunwa ta sa masa tufafi a gani ko da an gan shi za a gane mai ya sa tufatan yunwa hakanan wanda yake cikin tsoro shi ma akwai tufatan tsoro ta ga mutum a kulgice a razane watakila kana magana ma baya jinku sosai ko ka baya fahimtar ka a daidai saboda saboda baya cikin mai baya cikin ainihin aminci wa'inan suna sa mutum tufa a gane shi da su kamar yadda ne kamar yadda ni'ima ita ma take da tufa wanda yake cikin ni'ima za ka gane ni'ima ta sa masa tufa daga fuskarsa ta ciko kuncinsa ya yi wani yana wani jajajaja muryarsa daidai wa daida kallonsa a nitse ba a karkace ke kallo ba ya same ya sa tifata ta nutsuwa da wadata Allah saka sanda suna wancan hali za ga alamun ne nutsuwa da abin da tare su kamar yadda Allah ta wujuhun yau mai idin nadira wasu fuskokin za ga su a nune sun nuna kamar inda mangwaro ya nuna yake ja zaka in mutum yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali za ka fuskarsa tana yin wani jajida ko da baki ne zai ga tana ɗinkin likin ba ma wanda yake halin tsoro ba akasin haka ba ma da suka canja suka cewa Allah suka yi masa mutunci ya ce su yi suka ƙi ya ce su bari suka ƙi bari sai Allah ya sunce wannan nima ya sunce wannan sai ya ɗanɗana musu riga ya sa musu riga ta yunwa da tsoro da sababin abin da suke aikata ba shakka an ce wannan mutanen makka ayyata sauka a kansu amma aikinta kuma yana kan kowace al'umma za ta butulcewa allah ainihin kafirce masa da dokokinsa ba allah zai iya ɗanɗana wata irin abin da ya ɗanɗana waɗannan mutane hawaii da dama ba shakka sun nuni cewa mutanen maka ne saboda batun cewa kanat aminatan magana amnu allah ya ba mutanen maka batun amnu kamar yadda allah ce awon makillan haraman aminan ko wai tafaffafan nasu min fa'awar makillan haraman aminan haka Allah ce awalam yarau anna la ja'alna lahum haraman aminan wai yatafaqqafu an-nasu min haure Allah ce wa amanahu min khaw kaga duk wannan mutanen makka haka an ce mutanen makka ne wani irin wannan abin ya sauka ainihin gare su haka nan arziki din da Allah ya ce ya ce harizquha ragadan min kulli makan to wannan shi ma arzikin ai ya zuwa ainihin mutanen makka wanda Allah subhanahu wataala ya ba su sakamakon ma addu'a annabi ibrahim rabbana wa ba'ath bihim rasulan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin haka na a addu'a sa da i na cewa Allah wani wataala ya aiko musu da ainihin ah, abinci da sauransu duk ya nuna mutanen mutu ba shakka wani ayyata ta amma ba ta tsaya a kansu ya haɗa da mutanen maka da waɗanda suke ba mutanen maka ba da dukkanin wasu wanda suke mutuncewa a ayoyin allah idan muka lura mu a nan ƙasar irin yadda allah ya mana a baya na arziki wanda suke yan arba'in sun gani kafin ka ce zuwa 1980 nan abubuwa ba shakka a nitsai abubuwa ake yin su abubuwa cikin komai kwanciyar hankali na san irin yayyenmu da suka yi makarantar bodin za ga sun dawo daga makaranta sun dawo da rago irin duk din nan irin rago aka babba a makaranta sun dawo da su kifin gwangwani sun dawo da su kaza wanda suka rage ainihin daga makaranta amma ba daga baya su ta kai yan makaranta suna cin kanzo ana sai da kanzo a kasuwar rimi ana gyara shi suna tafiya bayan wani sakandare ba in jami'a har in jami'a na san irin wannan lokacin ba yaro na jin hamsin fabo hamsin ne plate na akwai wanda ko da mu shiga jami'ar a lokacin ba amma mun ziyarci wasu sun kai ma ɗakin su, za ka ga kobo hamsin ɗin nan ɗalibi an samu su cinye kaza an ba shi lemo da ayaba irin su da ake haɗa da madara da sabon nan banda eh? ya eh, to complet ɗaya mu. kaman costat eh, costat ga shi nan katon abu an cika shi ya ji madara kawai sai ka zuba da da kanka za ka zuba ya da kake su amma fa to haka an ka shigo cikin gari abubuwa ga suna zuwa lagos naira arba'in kawo jirgin sama naira saba'in salimu da yawa sun fatoci suna a wajen yin sama naira saba'in ta wajen yi da samu da yamma su dawo in je sun siyo kaya sun dawo duwa yanzu yana ina wannan abuwa gidaje za a gana watsa su sitin nama ta rariya wannan lokaci yanzu yana ina abuwa da da fili sai ka samu na dubu daya wanda za ka siya 700 naira 500 za ka je ka sai fili lafiyayye wanda za ka gida gida sai ka sai na dubu uku dubu hudu duk yanzu na wannan riba duk sanda mutane suka kauce wa hanyar allah sallai sun ce nima sai tare sai gaya za su don domin so yake wannan nima da ya ba su mai su gode masa gode masa su yi yadda yake so ne sun gode masa idan ko suka ki gode masa shi ne suka yi yadda yake so shi ke sai sun ce wannan nima sai ga ya za su kuma da kansu don haka wannan aya ta hau kowane lokaci da kowane zamani matukar za a dinga kocewa dokokin allah subhanahu wa ta'ala ولقد جاءهم رسول منهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول manzo hakika ya zo musu wa zabo sai suka sare fantar da shi shine suka karyata shi fa wani azab sakamakon azaba sai ta kama su wa zuwa zalimun al'ali suna masu cutar kansu to irin wannan imani da wanzo da yadda da abin da zo da shi da aiki da shi shine mai in abin da Allah yake su kin wannan cewa Allah ne sai Allah kuma ya aiko da mai sai aiko da azaba azaba Allah kuma tana zuwa ta hanyoyi daban-daban Masu yan mana irin ta da kwana ya zo ba ko aljara da wani umara wadda a wanda aka yi wa yahudawa an aiko musu da farkata an aiko musu da jini an an sauko an aiko musu da ainihin kwaɗi duk suka zama azaba gare su komai ya iya zama ainihin azaba iskan nan da kake shekata ta iya zama ainihin azaba gani ko sauro ya iya zama azaba rigimar fetur ta iya zama azaba duk komai kuma Allah ya so ya zama azawa sai ya zama azawa ga mutane domin me domin za su dinga fama da wahala da ka yi kayi akan wannan abu to kaga ya zama ne duk abin da zaka wahala a cikinsa kai fama ya zama ne ya zama azawa don haka Allah mai iko ne ya yi ko azawa ta kowace hanya Allah ya mana tsara فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا كشي مما رزقكم الله daga abin da Allah ya ku da halalan halin kasancewarsa halal tayyiban sassarka wannan kaman wani ƙa'ida, a abubuwan da Allah ya ba mu din namu ko duk Allah da abin da ya sanya a bayan ƙasa namu wanda yake haram ya bayyana mana ainihin haram to wanda kuma bai mana bayani ba sai mu duba ya yake halal ne tayyiban ba zai cutar ba in an ci la a jiki wala a ainihin alafiya wala kaza wannan sai mu ci Allah ne ya zuta mu wannan to idan kun ci kuma washkuru ni'matallah ku gode wa ni'ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kuke wauta to ku zama masu godiya ainihin gari shi gode masa shine kuke rubu dokokinsa domin wani inda muka sha faɗa shukuru godiya ce a aikace ba kawai ka faɗa da baki a ka sarrafa da ni'imar da Allah ya ma ta hanyar da yake so nimar dukiya ya ma sarrafa da ita inda Allah nimar ilimi ya ma sarrafa da shi inda yake nimar lafiya ya ka sarrafa da dukiya da Allah ya sarrafa da lafiya inda Allah ya yake mulki Allah ya baka nima ce sarrafa da shi yadda Allah ya yake to kai me yi godiya ainihin gare shi na'am إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة da Allah ya ba mu ƙa'ida halalan bayyibai naka wannan abin ka ne ka ci ba zai cutar ba yana daga cikin tsayiban ba zai cutar ba ka ci to sai ce abin da ya haramta ma sananne ne wanda ya gaya masu ya ƙayyade masu ice inda ma kaɗai dai Harama, alaikum albaita Allah mushe ya haramta mu na haka dabbaka ba ta zama wuce ba yanzu halal ce tsayi baka ci baka waddama da jini jini da ya biyo bayan wuka eh, shi ne bayan fassara shi da waddaman masfuha jini da yake mai farara, wanda ya bayan wuka haramun ne ka tara ka daskar da shi ka ci wala makin da naman alhanzir da ya haramta ma wannan amma shauran nama fa na namun daji ka yi farautarsu sai ka ci abin ka ma wa illa ghairin lahi da abin da aka kururuta da shi da wani Allah da aka tashi kururutawa ba a mace Allah ba ce bismillahi ba sai aka ce bismi barbushi eh? aka kira wa barbushi ko wani katon gunki ko jesus aka yanka da shi wannan ba za a ci ba domin ba a kururuta sunan Allah wajen yankansa waɗannan su ne haramu amma abin da yake halalan garibin wannan ka ci abinka za ka kenan kaga Allah bai dabai bai mu da yawa abubuwan da suke haramun ne dama za ka lura in ka lura akwai hikimomi a cikin haramta mana su da domin suna da wasu illoli wanda wanda ya ci zai illanci da wannan illolin da suke da amma amma ko ba a bamu ka'ida an ce da kaza da kaza da kaza ba sai aka ba mu sifa duk abin da gani yana da wannan sifar halal tsayib ci abin ka kawai wani abu ma aka ce a baka gane ya yake ba kamar abin da yake na nama misali tana kukunta an amurci sunan Allah ba an bata ba aka ce kai bismillah ka ci wani namuka da ake kawo wa sandararru na fridge ko to ba ka sani ba sanda za shi yanka sunan Allah a samun mutu sunan Allah aka ce to yi bismillah kawai kai kai bismillah ne ka ci abu Allah lokaci lokaci yi yanzu da zamu taka tsantsan da irin waɗannan kayayyaki da suke zuwa mu musamman waɗanda suke rakakku ko an sarrafa su an sa abun gwani wajibi yanzu mu taka tsantsan saboda ana nunawa da dama wasu abubuwan ba shakka ba halal ne tsaye domin wasu abubuwan ana yi da mushe ɗan adam wasu abubuwan ko mai ne na alhanzir ko nama na alhanzir amma an sarrafa shi a wata fuska wanda kai ba za ka gane cewa ma yanzu naman alhanzir ba ko an gwamutsa shi da naman alhanzir ko jinin alhanzir ko maikon alhanzir wanda ba za ka iya ganewa don haka ne yanzu dole waɗannan abubuwa mu zama muna takasa da ba mu sanya suke amma yanzu ana tona asiri ana ganin da me ake yin waɗannan abubuwa idan mun gane sai mu nisance su إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر wanda ya bukatu zuwa cin mushe an ce inda ma harama alaikum almaita kaɗai da an haramta muku mushe to kuma ga bukatu zuwa mushe ba abinci sai ka gani mutum ba yana mai yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai shishigi ba to wannan fa inna rabbaka fa inna allaha ghafurur rahim in ga Allah ne gafara ne da yake so a ce ka ci fala itma alai kawai ka ci babu lai Allah ya gafara kan domin me ba za ka bari ka halaka ba saboda baka samu wani abinci ba sai na hushi sai ka gyara hushen nan ka ci har zuwa iya kar bukata da yake wala ba mutum yana mai shishigi ba shine yayin da ka je gurin da za ka samu abinci na halas da sai ka binne wannan mushe yanzu kuma ya zama ya koma ya dawo haram tunda yanzu ka je gari inda za ka samu abinci da za ka ci yanzu batun ka ci mushe kuma ya ƙari idan ka ci gaba da ci kuma ya zama mai ya zama ka zama adi ka zama baghin ka zama mai zalunta kanka ka zama mai shishigi akan dokar Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولا تقولوا كرك فدا لما تصف ألسنتكم الكذبة كرك فدا كتي هذا حلال وانا حلال وهذا حرام وانا حرام أما لما تصف ألسنتكم الكذب ga abin da harsunanku take sufaita muku da ƙarya ba ka da tabbas halal ne kawai ka kinta ta ka ce halal ne ko ba ka da tabbas in haram ne ka kinta ta ka ce haram ne ko kuma a saboda biyan bukatar kanka ka ce eh ya zama halal gare ka alhali Allah ya haramta amma saboda kawai ka biya bukatar kanka kai ka halatta wa kanka ko dan biyan dan ka haramta wani Allah bai haramta wa ka ce a'a ai haramun ne wannan abu kai kake so ka haramta masa saboda wata biyan bukatar kanka to wannan kada ku don kai wannan to kun yi shishigi a cikin haƙƙin Allah wanda yake da haƙƙin ya ce wannan halal ko wannan haram ne shine Allah ta wa wata sai wanda yi wa izini shine manzansa sallallahu alaihi wasallam domin shi ma ainihin saboda ya ba shi garanti na farko cewa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa yuha baya furci kan abin da yake nasarar, zalla baya ba. in huwa duk abin da zai furta ba wani abu bane illa wahayi sai aike yuha da ake aike da shi zuwa gare shi da haka kenan in manzo Allah ya ce wannan haram ne to Allah ne ya kimsa masa mana wahayi na hanyar ilhama ce wannan haram manzo Allah sai ce haram ko haka na abin da manzo Allah ya ce wannan halal ne to Allah ne ya kimsa masa ta hanyar ilhama ya ce wannan haram da sai ce haram ka yi zama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su menene wahayi amma wani irin wahayi wahayi na ilhama. Allah ne ke cewa da manzo Allah ce Allah ke kimsa masa ya ce ce kaza ka manzo Allah ya ce a za haram ne to Allah ne ce ya kimsa masa in ce haram ne to Allah ne ya kimsa ka yi zama masu shari'a biyu wanda za su ce halas haram Allah ne da manzansa gani ko wannan su ne kaɗai suke da wannan haƙi duk wani wanda zai ce wannan haram ne halas da ya zama ya zama ya ba da tabbaci ne daga abin da Allah ya ce ko abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya shiga duk wani nau'i kuma na bid'o'i ka kirkiro wani abu a cikin addini wanda babu shi to ya shiga cikin wala ta ne ta kullu lima to kuma da kare. domin daga ina ka samu da abu na shari'a an ce dole ya zama yana da madogara madogararsa littafin Allah ko madogararsa sunan manzon Allah amma kuma rasulu faqudu ba ma ma an hukanta to kai kuma sai kai kirkiro ba su da madogara daga littafin Allah ba su da madogara daga hadisan manzan Allah daga ina ka samu wannan ya shiga cikin wala ta qulu lima tasifu alsinatukum kadiba kenan harshen ka ne ya kimsa ma ƙarya kace eh wannan yana daga addini alhali baya cikin addini haka abuwa na bid'a na kirkira ainihin duk sun shiga cikin waɗannan aya wanda Allah ce to kada ni haka kada mu ce haka alhali Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba na'am wa innal ladhina yaftaruna ala allahi al waɗanda suke kirkira har ya su danganta zuwa ga Allah la yuflihun ba sa rabauta haka wanda yake kirkira ƙarya ya danganta zuwa manzon Allah shi ma la yuflihun ba sa rabauta domin maqa'adahu minan nar wanda ya kirkir ƙarya ya danganta zuwa gare ne, to ya tanadi mazaunin sa na naka anan yana da haɗari kenan ga waɗanda kawai su dinga cewa Allah ya ce alhali ko tikila ko ayar ma bai hango ba ko annabi ya ce alhali ko hadisin ma bai hango ba kawai a kitabun ra'asi da ake cewa kawai daga kitabun ra'asi kitabun littafin kansa ne kawai ya riya masa cewa Allah ya ce wannan yana da haɗari irin yadda muke ji a kafofin yada labarai wani saboda kare siyasarsa ko saboda yabon gwaninsa ya kirkiro masa wani abu ya dangan ɗauko ta aya ya sufai tashi da ita to kaga ya shiga cikin wannan wani saboda sai da magungunansa a tasha ko a gidan rediyo yana so ya talla magungunansa ko talla wasu abubuwa nasa shi ma ya dinga ɗaukan mangano yana danganta zuwa annabi alhali ba shi da tabbaci a kansu yana cikin wannan hadarin fala taqulu ma tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram na mata'un qalil duk abin da za ku samu a nan duniya da sababin yin ƙarya eh, ku danganta zuwa ga Allah ko ku danganta zuwa manzon Allah amfanin da za ku samu ƙali ɗan kaɗan ne eh, domin yana daga ƙanƙantarsa zai kare wata ran ko kuma kai ka kare ka bashi zama ba kai ne ma za ka ci moriyarsa sa'annan in an je lahira kuma wala hum azabun ali zama mai rai ta tabbata ga waɗanda suke wannan ina riba kenan abun duniya da aka samu ya kare ko kai ka kare kuma an je lahira ga azaba tana jar to ina riba a ciki haka yana da hadari kenan ya zama wajibi mu dinga taka tsantsan wajen saita harshen a wani cewa Allah ya ce ko manzan Allah ya ce na'am وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل حرمنا mun haramta ma qasasna alayka min qabl abinda muka baka labari min qabl da to haramna mun haramta shi alal ladina hadu to inda suke hadu wato sun karkata su yahudawa to me aka ba mu labari shine abinda Allah ya ba mu labari إنما أو آية آية وأن النبي كانت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير دشورنس وكما وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر da abin da yake mabucin farce mun haramta shi ga waɗanda suke ainihin yahudawa waɗannan abubuwa dai su ne waɗanda su ma aka haramta da waɗannan namu inna ma harama alaina almaitata wala malamin hutu su ma an haramta musu an haramta musu amma wa hila bihi la ghayri la su ma duk an haramta musu gani kuma sai akai mana rangwame ainihin saboda larura larura ta kama ma akai mana rangwame sanan Allah ya faɗi wadansu abubuwa da ya haramta musu wanda mu ba haramta mana ba qal ladina hadu haramna kulladhi zukur min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma zuhuruma zuhuruhuma hawaya aw Talaba, bi azm to waɗannan an haramta musu waɗannan abubuwa. to to wannan abubuwan ne waɗanda muka haramta musu wa ma zalamna haramta da muka yi ba mu zalunce su ba domin me walakin kanu anfusahum su ne suka zalunci kansu Allah bai haramta musu da farko sai suka dinga haramta kansu me wasu abubuwa wanda Allah bai haramta musu to sai aka ƙara musu wasu ma in takura suke so to bari a ƙara sa su cikin takura ɗin za ka ƙara musu wasu abubuwan wanda suka zama ainihin haramun tare da su ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنعجيك أبنينك للذين عملوا السوء dangane da waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin da rashin sani sun matabu sannan suka tuba min ba'adi zalika bayan wannan wa aslahu suka gyara al'amuransu suka dawo suna ayyuka na kwarai to inna rabbaka giga ubangijinka min ha bayan wancan tuba da suka yi to la hakika mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai wannan ya nuna rahama Allah subhanahu wataala ga bayansa cewa duk abin da suka yi idan suka dawo suka tuba to Allah mai yawan gafara ne mai yawan tuba ne matukar ba su bari sun ƙi tubawa har suka kai gargara to anan ne ba za a karɓa ba anan ne ba za a karɓa mutum sai da rai ya zo ainihin gashi zai fita yana habu-habu eh, sannan kuma ya ce ya tuba to anan ne allah ba zai karɓa isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kubalu tawbatul abdi ma lam yughar ana karɓar tuban bawa matuƙar mai je gargara ba sai da rai zai halinsa kamar yadda fir'auna ya ga halaka ƙuruƙuru ya sha ruwa eh? ya ga zai tafi sannan ta amintu billa zai amana ni banu isra'ila ba ana minal musulmi ba nan ba za a karɓa ba bisa Allah cewa la sittabatul ladina ya'maluna na hatta a hadara ahaduhumul maut a inni tubtu al'an eh babu laysa al'an ba sai da ya gare gashi zai fita dan ya ce yanzu na tuba babu laisa tattaubata nan babu karɓar tuba haka nan babu karɓar tuba lokacin da rana ta riga ta hudo daga mafaɗarta nan ma ba za a karɓi tuban babu duk wannan me yake nuna mana yana nuna mana abubuwa guda biyu abu na farko gaggawa tuba ɗin da yi ainihin ka tuba domin Allah subhanahu ta'ala mai karɓar tuban bawansa komai yawan ainihin laifin ne يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا gane ko sannan yana nuna mai nadamar mutum saurin tuban yana nuna nadamar mutum nan da ya yi suka ashe ban kyauta kai na wani dawo yi nadama abu na gaba shi ne mai shi ne ya yi aiki na kwarai bayan ya yi laifi kuma ya tuba to yazo ya biye musu da ayyuka dawo kana gyara halinka kana yawanta ayyuka na alkhairi an gane ko kamar inda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ta wa'ati bi sayyi'atil hasanata tamhuha ka biye mumuna da kyakkyawa sai ta shafe ta wannan sune abubuwan da ake bukata ainihin gabawa in yi haka to sai zama cikin gafara ubangiji subhanahu wata'ala to suna so kara wuce awa daya wajen wannan na hasa na za mu kan wannan duk da cewa ayoyi